This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Juma'a 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Zahara shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana da shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a. jama'iyyar 'yan gabade-gabade na gidi ko progressive conservative party pc ta yi gagarumar nasara a zaben lardin ontario na kasar canada sannan yau juma'a 'yan sanda a arewa maso yammacin pakistan sun ce wani dan unar bakin wake ya tarwatsa kansa da bama-bamai ya yi sanadin mutuwar mutane akalla shida kanin labaran kenan To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar gwamnatin jihar Filato a Najeriya ta dakatar da haƙar ma'adanai a faɗin jihar domin daƙile matsalar tsaro da kuma kare rayukan jama'a. Muna samun damuwa a cikin zaman lafiya a kasan Filato, wanda ya taɓa a kan ayyukan mining kananan yara da ya kamata suna makarantu sai ka gan an kwashe su an kai su suna aiki a cikin wurin sannan za ku ji cewar mahukuntan jihar difa na jamhuriyar nijar na ci gaba da daukan matakan magance yaduwar annobar murar tsuntsaye bayan da aka samu bullarta a jihar muna tafe da rahoton kamar yadda aka saba a kowace ranar juma'a yau ma muna tafar da shirin dan gari amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana da shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a don rattaba hannu kan wata yarjejeniyar muhimman ma'adanai yayin da Ukraine ke faɗi tashin sake samun goyon bayan Amurka wajen yakar mamayar Rasha. yarjejeniyar ta bai ma amurka damar maido da wani kaso daga cikin biliyoyin dalolin da ta kashe wajen samar ma ukraine makaman yaƙi ta wajen wani tsari na sake gina ukraine mai nasaba da muhimman ma'adanan yarjejeniyar ma'adanan da suka cimma kwanan baya za ta buɗe ƙofar ɗumbin ma'adanan ukraine ga amurka to amma bata kunshi tabbacin goyon bayan amurka ta fuskar tsaro ba wanda hakan abin takaici ne ga ukraine jama'iyyar 'yan gabade-gabade na gidi ko progressive conservative party pc ta yi gagarumar nasara a zaben lardin ontario na kasar canada inda ta zama mai rinjaye a karo na uku a jere wanda ba kasafai hakan kan faru ba a cewar wani gidan rediyon canada wanda hakan ya biyo bayan wani salon yakin neman zaɓe inda aka fai ambatan shugaban amurka donald trump shugaban jam'iyyar ta pc doug ford ya yi kiran da a gudanar da zaben wuri shekara guda gabanin ainihin lokacin zaben yana mai dagewa cewa yana buƙatar hurumi mai ƙarfi don yaƙar harajin da trump ya yi barazanar laftawa tun dama ford mai shekaru 60 yana da rinjaye a zaben majalisar lardin da aka gudanar Trump dai ya yi barazanar lafta harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da ke shigowa daga Canada da Mexico. Al'amarin zai yi matukar shafar lardi na Ontario wanda tungar masana'antu ne. Yau Juma'a 'yan sanda a arewa maso yammacin Pakistan sun ce wani ɗan unar bakin waki ya tarwatsa kansa da bama-bamai a lokacin sallar azahar a madarasar Darul Ulum haqqaniya wadda ke lardin kaiba Pakhtunkhwa ya kashe masallata akalla shida baya ga wasu gwammai da ya raunata. Haƙaniya wadda ke ɗauke da dubun dubatar ɗalibai a lardin na kaiba Pakhtunkhwa ita ce shiyar madarasai mafi girma kuma mafi tasiri a ilahirin kudancin Asiya. manyan shugabannin taliban na afghanistan ma nan suka yi karatu a garin akura hatta shugaban rukunin madarsan maulana hamidul haq na ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe a wannan harin kuma ana ganin adadin mamatan ma zai ƙaru a cewar jami'an asibitin wurin. An jima kaɗan Ibrahim Ka'almasi Garba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. A jihar Filato da ke tsakiyar Najeriya, gwamnatin jihar ta ce ta dakatar da haƙar ma'adanai a faɗin jihar saboda daƙile matsalar rashin tsaro da kuma kare rayukan jama'a. inda 'yan bindiga ke kaiwa masu haƙar ma'adanan harin. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Tun bayan da Najeriya ta samar da dokar da ta baiwa 'yan ƙasa karɓe ayyukan ma'adinai daga turawar mulkin mallaka ne a shekara ta alif da ɗari tara da saba'in aka rika samun ayyukan haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba da ya samar da tarin matsaloli da suka haɗa da ta'addanci, bautar da ƙananan yara, ta'ammali da miyagun ƙwayoyi zaizayar ƙasa da sauransu. Gwamnatin jihar ta Plateau ta ce ta gano cewa gudanar da ayyukan ma'adinai mara tsari yana haifar da matsaloli da dama a jihar. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Madam Joyce Ramnap ta ce gwamnatin ta naɗa kwamiti da zai saita ayyukan ma'adinai a jihar. Muna samun damuwa a cikin zaman lafiya a kasan Plateau wanda ya taɓa akan ayyukan mining rashin zaman lafiya kananan yara da ya kamata suna makarantu sai ka gan an kwashe su an kai su suna aiki a cikin wurin wayansu su ma da yardan su sai su je wurin don sun gan an je wurin ana dan ba su dan kananan kuɗi sai sun ga cewa ya zama dalilin da ya kamata su bar zuwa makaranta su je wurin kuma rayuka dare da rana ana rasa rayuka a wurin nan kuma yawancin na abubuwan da ke faruwa mutanen da suke wannan ayyukan eh, mining din wa'anda ba su da iko ba ba su iko daga federal government su yi wannan ayyuka ba sai su wuce inda ya kamata su je wani lokaci gidaje yana rushewa domin suna kan tafiya a karkashi inda bai kamata su kai ba a a cikin kasan so wannan damuwa ne ya sa shi gwamna ya ce bari a dakatar da ayyukan na mining a plateau a samu a yi abin da ya kamata shi ma mai ba gwamnan jihar plateau shawara kan harkokin tsaro janar gagji shifi mai ritaya ya ce sun tsara yadda matasa za su rungumi ayyukan noma da sauransu akwai wasu aikace-aikace da muke so yaran masu su koma ta wajen kamar wayansu su koma wajen gona wanda kuma suna so su koma aikin mining din su kuma muna so mu nema hanyar za a koya masu yadda za a yi aikin mining din cikin ka'ida kuma muna so mu dauke eh, sunayensu don mu san su ne suke ciki kusan duk fadin jihar plateau ake wannan aikin ma'adinai kuna da jami'an da za su dinga bi cikin dajin nan duka su tabbatar da wannan doka da gwamnati ta sa eh duk muna da su don san akwai yan sanda akwai sojoji akwai civil defense duk ma'aikatan da ke karkashin su duk muna amfani da su shugaban kungiyar masu ayyukan ma'adinai ta ƙasa reshen jihar plateau evangelist musa paul gindiri ya ce sun goyi bayan matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka don tsabtace sana'ar tasu mun fahimci dalilin da ya sa suna ɗaukan wayannan matakai domin me akwai su ɓangarori na plateau yanzu musamman barkin ladi da bakos wanda ba wanda ya isa ya je shiga wannan waje ainihin mazaunan wa'annan waje an zo an faffare su sai wayansu wa'anda ake da su wai bandits sun zo sun maimaye wannan wajen to su ma sun shiga aikin mining to kaga da shike ni da ke da kuma mu sauran yakubai ba ma iya shigan wannan waje mu yi abu ba kaga inda hukuma su sun zo sun sa hannu kenan a ciki to bisa ga wannan muna goyon baya bayanai na nuni da cewa ɗaruruwan matasa daga cibiyoyin ilimi ne suka fada aikin haƙar kuza da waɗansu ma'adinan ƙarƙashin ƙasa don tallafawa rayuwarsu zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya to madalla a gaida zainab babaji Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. To Zahara wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 6.1 a ma'auni ta ɓararraka wajejen Kathmandu na arewacin ƙasar Nepal a cewar cibiyar kula da girgizar ƙasa da nazari. girgizar kasar ta auku ne a wajejen bayrop kunda da ke gundumar sinhupalchok ta kasar ta nepal daura da tsaunukan himalaya daga bangaren da ke iyaka da tibet cibiyar binciken yanayin karkashin kasa ta jamus ta aji girgizar kasar a matsayin mai karfin 5.6 a ma'auni da kuma zurfin kilomita goma a yayin da kuma hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ƙiyasta ta a matsayin mai ƙarfin biyar da digo biyar a ma'aunin girgiza nan take dai babu wani bayani kan adadin barna ko waɗanda abin ya ritsa da su. To a ƙarshe dubun dubatar mutane sun yi tururuwa a birane da garuruwa a faɗin ƙasar Girka a yau dinnan Juma'a don buƙatar yin adalci a karo na biyu na zagayowar ranar da aka yi hatsarin jirgin ƙasa mafi muni a tarihin ƙasar. Kuma ma'aikata da ke zanga-zanga suka sa jiragen sama kasa tashi tare kuma da hana zirga-zirgar kan ruwa da ta jirgin ƙasa. mutane 57 ne suka mutu bayan da wani jirgin kasa na fasinja cike da ɗalibai ya yi karo da wani jirgin jigila a ranar 28 ga watan fabrairun shekara ta 2023 a kusa da rafin tamfi da ke yankin tsakiyar girkar shekaru biyu bayan nan an kasa ciki gibin da ya haddasa hatsarin basa ga wani binciken da aka gudanar jiya alhamis har yanzu dai ba a kammala wani bincike na daban da bangaren shari'a ke gudanarwa ba kuma babu wani da aka ɗau mataki kansa sanadiyar wannan hatsarin Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa a yayin da aka samu bullar annobar cutar mura tsuntsaye a yankin difa da ke gabashin ƙasar. mahukuntan jihar na ci gaba da ɗaukar matakan magance yaduwar ta duba da irin illolin da ke tattare da annobar ga lafiyar bil'adama. Haru Sule Rashidu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Jim kaɗan bayan tabbatar da samun bazuwar wannan cuta ta murar tsuntsaye a yankin Difa, hukumomin jihar sun ɗauki ƙwaƙwaran matakai a hukumance, musamman wajen yin taka tsantsan, tare da hana sayar da tsuntsayen irin su dangin kaji da dai sauransu a cikin kasuwannin jihar ta Difa. da ma shigo da su daga wasu kasashe makwabta irin su Najeriya da kasar Chadi lamarin da ake ganin idan al'umma suka yi biyayya game da wannan mataki a cewar hukumomi to ba ila shakka za a cima gurin dakile yaduwar wannan mummunar cutar ta mura tsuntsaye da ke da matukar hatsari ga lafiyar al'umma Dr. Hamza Aliyu Jibrin wani kwararren likitar lafiyar dabbobi ne a nan jihar Difa ya yi karin bayani yana mai cewa mura tsuntsaye kamar da aka sani alloba ce wadda take kama tsuntsaye da na gida da na daji sai kuma kasance wannan cutar tana kama mutane cuta ce mai ba da tsoro kwarai tunda lalle mun gano cutar a wani unguwa amma har yanzu ba mu tabbatar da cewa wannan unguwar kadai ne da wannan cutar ba to saboda haka masu kiwon kaji eh, su kokari kajin nasu su kaurace su don kasu je su tabo wannan cutar yakin su kuma waɗanda suke ma'amala kamar masu siyowa gaskiya abin da ya dace ma kasuwar tsuntsaye wannan na kaji da zabi da zonre ya kasance vraiment an tsaida ta a wani dan lokaci saboda ba a san da ina kaza ta fito kuma da ba san da za ta tai ba kenan shi kasuwar tsuntsaye ita ce take haddasa ya haɗo wannan cutar akasari. To sai dai biyo bayan ɗaukar wannan mataki da mahukuntan jihar ta Difa suka yi sakamakon bulluwar wannan cuta ta murar tsuntsaye na garzaya kasuwar 'yan kaji mafi girma a nan Difa inda na taras kasuwar ta rame ba kamar da ta saba ci a kowane mako ba malam awolu ahmed wani babban dan kasuwa ne a nan difa da ke hada-hadar kasuwancin kaji daga najeriya zuwa nan jihar difa ya tsokaci kamar haka gaskiya a matsayin mu yanzu na masu sayar kaji hakan da aka yi abin gaskiya akwai kalubale saboda mutane masu cin abinci a bisa wannan sana'ar diya ne kamata a ce wannan abun a ɗauka mishi mataki an ɗauko kajin a diba a gani a ciki in akwai mara lahiya sai a ware kuma daga can gurin sau kajin ma a riga kiyaye kar a so mara lahiya amma yanzu an ce a tsaye da sai da kajin nan gaba ɗaya gashi lokacin ramadan ne yanzu a ce garin nan girman shi wannan a ce ba za a ci naman kaza ba har a ƙara azumi abin nan gaskiya bai ba ya kamata gwamnati ta diba ta yi wani abu mu ba mu da wata sana'a sai ita in kuma abun baiwa sai haka nan su muna wani abu mu kama wata sana'a tunda yanzu nan cikin kowa da iyali wani mace biyu wani mace uku kuma wani in ba sana'a ne bai da wata mahuta to sai dai wannan lamarin tuni sa wasu da dama daga cikin masu fashin baki suka fara tofa albarkacin bakin su Hamadu Haruna dan jarida ne kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a nan jihar Difa ita wannan cuta ta mura tsuntsaye cuta ce mai iya rikida ta shiga jikin dan adam kenan duk da ana son naman ma don a nemi lafiyan jiki dole ne kenan za a goya ma ita wannan dokar da shi gwamnati za a goya mata baya to kuma yau harkan kaji haraka ce wanda mutane da yawa sun dogara da ita wannan cutar da ta zo kenan sana'ar su ta samu nakaso a ciki amma dai a bisa takardar da gwamna ya fuddo babu inda aka rubuta aka ce mutanen da aka kashe musu kajinsu ko kuma aka kashe musu tsuntsayensu za a biya su wata diya amma irin wannan abu in ya zo ya samu mutane in dai dole ne sai an salwatar da su kenan akwai wani mataki da gwamnati take dauka wanda za ta dan mai gurbin wannan asaran da suka yi to sai dai a wata sanarwar karshe jim kaɗan bayan kammala wani taron gaggawa da mahukuntan jihar ta difa suka kira a yunkurin su na dakile bazuwar wannan cuta ta mura tsuntsaye a fadin jihar sun bayyana cewa sun dauki duk waɗansu kokwaran matakan da suka dace a hukumance ga waɗanda suka bijiga dokokin da aka shimfiɗa harusula rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar a gaida harusula rashidu kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar Baya ga haka a yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Masu sauraron mu barka mu da haka tare da sake sada da ku a daidai wannan lokacin inda za mu gabatar muku da shirin na da ɗangare. Shirin da ɗan shiri ne wanda sashen hausa na muryar amurka ke gabatar muku da shi tare da haɗin gwiwar rediyokan da take kawance da su a yau ni asma musa azuka na na rediyo niya fm birnin kwanne jamhuriyar nijar ne zan gabatar muku da wannan shirin yayin da a yau muka leƙa a can garin fari da ke cikin komin in bazaga Departement 'yan birnin kwanni wanda buka tattamna da hakimin garin na fari wanda ya soma da gabatar da sunan shi musa salihu siya sunana to mun iso a garin ku domin mu je menene tarihin garin menene tarihin garin holi tarihin garin holi kashi biyu yake akwai kwannawa akwai gobe akwai akwai makera amma ainihin holi tan ta makera ta ne kana ji shi wanga ba gobir zaka sai da aka yaki sai tashi ci kudi ba ku ta daga mutane shi na ka adar gare mu sai suka tashi sun gami to sai a yi hakimi cikin cikin makera a yi hakimi cikin wa'anga har zuwa haka na ake yanzu gida biyu na take amma duka abu guda na haka an yi alimiyya an tsanya uwa duka gida dai na ainihi na sarauta hori gida biyu ne kuma gidan gabi da kajiya gami da suke babu mai hodi wani horo walima wani su ne ne makera makera alu tsoho waɗanda suka hito da wani yanki ne a makera tunda ka ce to mu dai ga tarihi su suna an kaske su na an kaske hmm, makeran nan Maraɗa suka isko makeran Maraɗa suka iske makeran amma maza maraɗi su sun kaske makera makera makera su an kaske nan to lokacin tsohon ma kusa mutane makeran wasu su duk ja dai dan ainihin su Zama abin da kwalita yi kai a zama biyar ta yi zama ta tashi ta koma zama biyar ta yi da ta taso da can na ce ka wanda bakon ne da iske su ya iske sun game kaga na shi zama ga namki da kaji biyu suka taso sun kuma can suka zamna ka zama uku suka kuma nan kala na ga tsakkuwa sun ka zamna nan mace ta tashe su ruwa na mace ta tashe su to ta tashe su nan sai muta sun kwawace to shi ka kan wanda a uwayenmu sai taso kuma da sai shekara goma sha biyu shi kadai sai mata ta yi wanda ake uwayen mu shi kadai sai mata ta ka kashi kuma ka tarihin gari duk wannan iske ma ka shi na shugaban garin nan ko ya wuce cikin da lalabuwa zuwa ga katon baya ta ba ayin ka ganin kwanin na yawon wasu wani ke ba ni kuma gari kamar sau ke ba ko sai ga ka so ka tambaye ka ji ainihin hori ta tsaya nan sai sun kuma wani sun ka tazo mace ta wace ke su can gaba sun ka zauna amma kowa tsinkan wani sun ka taro sun ka taro sun ka taro sun ka sai an kai alluba tarshen lahiya ga shi hudi tsohon mu na hada mace abinda sun ka zan babu latti goma sha bakwai sun ka zan babu ka san da jahilci ah, ya ce a munin ga bai karbe mu ba ku tashi mu kuma inda mai da ga shi makiri san ka tuwan gaske nan kana ji kashi sai hurta tsaya gata har yanzu kuma nan na makira mu sarauta hakimin da an karɗa an ce mana an yi gida shugabana an yi idada shugabana an yi hurai shugabana kana saurari na a fara da hakimi an yi an kai shugabana a da bar mu bizu bizu shi a shi au ubana kana ji alhaji sayin haruna ka ji hakimi hudu suwa kanada sai wanga da yanzu yaya ne an kai aka zo aka nemi wannan yanki aka kafa shi turda kasan taitayin mota taitayin duniya na taitayin duniya na kasan mutum in a lokacin duniya ta abaga ko kana kwanni ga kwanin nan ba ta maka ka hitowa ka in ka da mutane da ka hulɗa da kai sai su biyo ka ai wani can da ke ya wadata sai mu kuma inda wani ha abin sai shi ga ya yawanta haka na abin yake ga nasu tarihi suka na wa madada na hasun kakannin duk na san wa'anda na iske su a kuta mu tai gawa da can wuri kaza kai wani ya samu dajin noma a kai wani tabarkal da inda wani yake kai wani ya da ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai sai ga mutane to san dole kace tun ta tantaya mutane ta kai gida biyar ko gida goma har zuwa gida goma sha biyar minan gaba ga hali misu gaba a ai musu hakimin su ko to haka na tarihin sarauta shi ke ta karfi yasa aka sama garin suna hori horin dutsen can kwalkwali na ta sha nan da kai ta garin kari kacin ka ne shi na amfanin dutsen hori ka ai ga dutsen da kewaye da mu amma shi da shi hori da nan an kawo zama wannan bakon da ta so ya iske bakirin gari kowa tsin kan dutsen duk karkara guda ta hakan kusa da kusa ta ga tsaye dutsen hori dutsen fari dutse na kwalkwali na duk sama ne babu wani abu ban da kwalkwalin yanzu ka taka hattan dagare sama ka daki shi dutse wajen suka yan kace mai kasuwan ka hayo nan nan na shi gogon gaba lace shi nan nan da ka tausa su shi mai shi su ka su su su su ci gari kan ga sai mai suwa bai ce amma shi ko da maza zai na da tare shi amma sai zan kishi ma kimanin shi asiri shi shi yawa shi ba hulatar duk inda sun ka zamna har yanzu akwai zari a sai nan cikin garin ga tare mu yanzu ma cikin zuri'a tan tashi su hakimai na hilla ne shi gogan shi gogan zuri'a ta da cikin gari gari ga yana mu tare muke Ka katanga guda ta raba mu wata ta gare shi sosai za kware ko ga namu ga hudun wayan mu ba zarumi na babban zarumi na mayaki na har yanzu akwai zuri'a ta cikin garin ga namu lokacin na duk inda kakan sun ka gusa shi a tare shi duk sun gusa tare shi yanzu shi a hakimin hilla zuri'a shi ya yi da sun yi jikokin su yanzu jikokin sa ma ba bara ma an kasa jika shi jika shi sarauta ta hila ta sarkin fulani islam um, ga bawa um, sarkin fulani ba da zaka gari ya naɗa shi koma ta yi tare na maka jiddin tun ga uwa ya musamman kace lokacin in lanhuwa da matsala ana lanhu ka wani awaki a yi na raƙuma a yi na shanu to shi in ya zo amsar kasan shi lanhu fulani bai da matsala saboda wace suke to ko in zo daji ya samu lanhon na hillani ya iska an zaka inda namun ma'aihi shi karanta mai lanhon gidanka mutum na dabba ka nawa ta ka lanhu shi in ya faɗa masa ya ɗauki kuɗi shi bashi shi ko daga baya an sai sauran abu sai a bashi kuɗi mai samai kuɗin shi shi ba na mu hakimi ko mu hakimi ko in sarki to amsar lanhu awo don kare bakin an tarihi jiya ga obana kama suka ce muna lokacin da aka yaƙin nan in mayaka sun ka tuhu magari kwa ba sai ana cewa yankin nafin ba to kamar irin shi na an ka ce yau muna son mu zo gari ka za mu ci garin nan to lokacin mu sun ce bacci a garin kai ga lokacin nan ga lokacin nan bacci a gari kai yanzu kan zamani ya lalace yanzu kam shi amma duka iske ga daki yanka ce ba in kai an ce bara ita bara ya gata ga do hakimar ka an ce daga a ce alhorma magaji amma duk hakin ka an daɗa hau ko an kaɗa shi barayana ka mu sarauta barayata mu ka ɗaki gidan sarki ne a kunshi cikin baraya kina kada da martabobi wanda mutanen da aka yi awo su a kunshi su. kan bakin kwatamcin da owa musu kamar kenan dan sun yi lokacin sun kace mu da akwai ma in aka ce hada hutaci ce an kace har hutaci kin gari gobara za a sun kace akwai wasu layan da idan aka zo cikin hutar an ka kada to ko kowa shi zaman shi mutuwa za ta yi kowa shi zaman shi mutuwa ni ma na aske shiga na wannan wannan kokonin na wata martaba ta layin huta kamar aka ce huta ta ta kama cikin ta gobara haka to da sun ka zo an kaɗa kokonin cikin gobarar tan ta tashi huta ta mutu kuma kaga haka ni na gani da wayo na an kana ga wanga ba dai ba bui ba ga na wannan kokon shi wanga tarihi ba sai Allah ko mun sai dai mu gani kamar iskin uwan sun yi sun bar shi nan kakan nan sun yi sun bar shi nan aka ga dakin mu shike ko ya wani abu sai mu ko man gyara shi wani muka suka uwa mu surayi baraya hakimi kenan baraya hakimi wali mutanen fari wace kabila ce akwai kwandawa akwai gobara gobara shi kaga su da da biyar da shidda kwanna su da tara da goma to duka dai kasan dai duka dai garin abin shi ka te guda dai guda ta dai lalle ba an can akwai zaukaki wanda suka zaka bayan bayan ma'awayin bale kakannan kamar ka kariya sha maka sai ka so ka zama cikin shi kana nan ka yi aure har kai yi dan kashi aure har mai kanan kanan an garin kenan amma dai ainihin su dai gobirawa na da kwanna babu buzu cikinsu babu abin ga cikinsu sai dai balacin haɗa maka ainihin balacin haɗa maka gogon shi ne addautan gari a dai kwanza kadai nan su an su an ka iske tare waɗanga mutane. to garin ya kai kamar shekara nawa da kafa. to yanzu a nan kuma kwatamci ɗari uku mun kai kwatamci don ko ba rawa ne haka kamar sa kwakwa saka ya tambaya mun ce mai muka ce mai yau ga gari ɗari uku muka yi kwatamci. shekara a shekara 300 kuma kan kwatamci tunda dai ka da inda ka san an ka ce kakan ubanka yayi uban ubanka yayi shi ma hagga ubanka yayi hagga diya ne jikokin shi ai kasan san ko lokaci ya tafi Masu mu duka-duka a nan muka karshen wannan shiri na da ɗan gari wanda Niyas Musa a zaka na Radio Niya FM Binnan Kwanni na gabatar muku da shi sai kuma wani karo idan mai duka ya kai mu. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya fito daga Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. Suka ce salam fatan alheri VOA Hausa. Samun rarrabuwar kawunan jama'a a game da ganin jinjirin wata. Lamarin da ke sanyawa ba a fara azumi tare. Muna addu'ar Allah ya kawo fahimtar juna a tsakanin al'umma baki ɗaya. Wannan kuma saƙon ya fito daga sunusu Madatta da Magaram. Ya ce salam VOA yayin da ya rage 'yan sa'o'i kalilan mu fara gudanar da ibadar azumin watan Ramadana da ikon Allah. Muna kira ga al'umma musamman 'yan uwanmu matasa da galibi wasunsu ke yi wa ibada rikan kai na kashi da ya kamata mu jajirce wajen rubanya ayyuka na alheri mu kuma guje ma na baɗala domin an ce duk wanda ke aikata alheri ya sani haka ma aka sun Hausa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai gana da shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a don rattaba hannu kan wata yarjejeniyar muhimman ma'adanai yayin da Ukraine ke faɗi tashin sake samun goyon bayan Amurka wajen yakar mamayar Rasha. yarjejeniyar ta bai ma amurka damar maido da wani kaso daga cikin biliyoyin dalolin da ta kashe wajen samar ma ukraine makaman yaƙi ta wajen wani tsari na sake gina ukraine mai nasaba da muhimman ma'adanan ukraine jama'iyyar 'yan gabade-gabade na gidi ko progressive conservative party pc ta yi gagarumar nasara a zaben lardin ontario na kasar canada inda ta zama mai rinjaye a karo na uku a jere wanda ba kasafai hakan kan faru ba a cewar wani gidan rediyon canada wanda hakan ya biyo bayan wani salon yakin neman zaɓe inda aka fai ambatan shugaban amurka donald trump shugaban jam'iyyar ta pc doug ford ya yi kiran da a gudanar da zaben wuri shekara guda gabanin ainihin lokacin zaben yana mai dagewa cewa yana buƙatar hurumi mai ƙarfi. don yakar harajin da trump ya yi barazanar laftawa To masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya ta na gabatar da shirin da Fiona wa Mike Mandudu da ta da umarni da ma injiniyan mu na Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri sai an jima kuma.